fitar da ba cutarwa na cutarwa sanya zukata ba su da lafiya ciwo na marazantar da zukata sabo na sanya zuciya ta zama mara lafiya to ya aka yi inda za mu tashi wa kama anna man naha nafsahu anil hawa kamar dai duk wanda ya hana wa ransa hawa wato ya hana wa ransa sabon Allah kenan ya dage ya hana wa ransa sabon Allah kanatil jannatu ma'awa aljanna ce makomai Allah ka taimake mu hana wa rayukan mu hawa fakaza ya kono kalbuhu haka zuciyarsa zai kasance fi hadhihi dar fi jannatin ajila to inda za ba ta hawa aljanna ce makomansa aljanna an ce makomansa zai shiga aljanna a nan duniya zai shiga aljanna a can lahira saboda ya hana wa ransa sabo فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة إن يشيد تشين بوتان ألا يدك فنينا الجنة كودا متين يا كوانا تشين جرابا cikin hayyata da mayata daga inda ya abun da take so zuciyarsa za ta kasance cikin aljanna zai samu nutsuwa da an ce ma ya zo wurin bautan Allah sa zai kwanta ya manta duk da rikicin duk maganar da ake sa in an tashi a karatu na ina rashi ta ije ta da wacce tsiyar tana nan ba ta ba kuma ta rasa same shi ai kun gane kuma haka in kuma lamarin ya ce a aikace eh ita ce aljanna ta duniya yanzu ba ka ji in ba dan da matsala ba ba za ka tashi nan bayanin sallah zahar in ba don da tawa duka wannan wa'ibu ba eh, a yanzu ba sai da ka rufe ido ka yage wannan kayar ka yage wancan kayar ka yage wannan gaje kai ya ne asibiti ban da lafiya eh, wannan ma ku hila ce da zarar misalin za ka wasu aka sai aka ce ko baki kai ina ba ka ce yanzu ba da shi za ne asibiti ba da lafiya An ko za ka raka ne abubakar ka zo ka ajiye shi a nan da abun da ke damun a garin sosai ya ji an yi maganin abu shi an gaba ka ce za ka je asibiti kai yanzu baka sha magani ba hmm? kai yanzu baka ji da ba baka sha maganin ba yake to magani gane saboda haka nan ya kono kalbuhu fi hadhihi dar fil jannati al ajila kuma shi yasa aka ga wani wani yake cewa duk mutumin da bai shiga aljannar duniya ba bai shiga aljannar lahira tun daga duniya sai ka shiga aljanna sa'an nan da ka shiga aljanna wacce in ko baka shiga ta duniya nan ba baka shiga ta kai la yushbihu na'imun ahliha na'iman albatta an lahi na'imu ahliha ni'iman yan aljanna bai kama da wata ni'imomi irin na duniya ba tun da ma ɗan duniya ba ya kama shayi ya sha ba na haɗa shi da indomi wasu ɗan kwaikwai haka shi ne ma duniya to ni'imar ɗan aljanna ba ta yi kama da wata neman ba ya ajila la yushbihu na'imu aliha ni'iman wannan yan aljannan da nan ainihin duniyan nan na'ima eh, ko eh, la yushbihu na'ima aliha na'iman albatta bal tafawuti bambanci allazi baina na'imaini tsakanin ni'imomin nan guda biyu ni'iman duniya da na eh, da na aljanna lahira ka tafawuti allazi baina na'imi duniya wal akhirah kamar bambancin ni'iman duniya ne da ni'iman lahira eh duba da aka ce fakaza ya kuno kalbuhu kalli wurin ba ni ba ma ba kai na ce saka fasara da kanka ta haka ba fakaza ya kuno kalbuhu fi hadhihi dar fi janna aliya ajila la yushbihu na'ima ahliha wannan aljanna da zai shiga eh wannan wanda zai shiga da ta yi kama da eh, na la yushbihu na'imu ahliha na'ima ni'imar da ke cikin ta ba ta yi kama da ni'imomin da mutane suke kallon ni'ima ba ta gane ko ta. tunda neman duniya ya wuce kazanka cikin kuɗi kazanka da buhun kuɗi shi ne neman duniya daga nan kuma za a biyo ka a anguwan nan an shigo da kuɗi a kan su yan anguwan kai kaja musu tsiya ta zama ni'ima kanka wannan ni'iman da yan aljannan nan za su shiga ba ta yi kama da ni'imomi ba da ɗai shi kenan albattata bal attafawutu bambanci a tsakaninsu allafi bainan na'imaini wannan ni'iman wannan bayin Allah da ni'iman waɗanda suke ga irin yadda suke ka tafawutin da zai baina na'imin duniya wal akhirah kamar bambancin ainihin ni'iman duniya da ta lahira yau ni'iman duniya kana da ni'iman duniya da wuta ake gadin ya hmm? ga mutane gefe-gefe suna rike da sanduna suna gadin kai na ni'ima idan aka tashi abun nan ɗinka ana son sai an kashe wa'in na sanda a kanka wajen neman kashe su za a haɗa da kai zihin nikima wa hadha al ya su yasdaqu bihi wannan abu ba mai gaskata shi illa man bashara kalbuhu hadha wa hadha sai wanda zuciyarsa ta mubasharanci wannan da wancan din wala ta sab anna qawluhu ta'ala kada ka dauki wai wannan maganan ta Allah da yake innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim ka ɗauka sai a lahira eh kada ka ɗauka sai a lahira a'a duk mai yi mai bautan Allah mai imani da Allah duniya na cikin nema duk wani fajiri ko wani ya mallaka a duniya na cikin ba jayi da yanzu aka ce maka geso eh, an baka gana masu bo a cike da abin da zai fi ma kaje kan titi can inda hoton ta yake ka ajiye ta wajen ce, me zo ya yi ba hmm? a gina ko kuma duk ka tsallake gidan arziki ba ba sale ka ko biyo ne ko biyo ne don kaka ja masa zuwa kofar gida ka je can daga kofar makarantar can ka ajiye ka rogo da gudu ka dawo ina kudin nan gana mazaje zuma can tafi can ka ka karɓa na ba su shi tafiya za ka shiga cikin nema amma in ko ba ka wala da ka fi jahi sai dai za ka ka kamun abun dariya amma gaskiya ta yake eh to don a yadda kake din nan kana iya in wuri dame ka ka samu ko an ce ba za ka kwana cikin masallacin nan ba kafa kesa kafa kesa kasa wani ɗan lungu ke cikin eh kai bakin ka gari ya wai lafiya lafiya amma wancan bai iya bacci nan ko fi jahi kar ka ɗauki wannan aya inda abarara lafi na'i masu ɗa'a na cikin ni'ima inda fujjara wa tsatso lafi jahi sai ka ɗauka maka tsoron ala na'imi al'akhira ka kafa ka sai al'akhira wa jahimuha jahimin wa'incan da ainihin abun eh, a can fakar, bal fi durihim salata a cikin gida uku ma haka ake al'abarara a duniya suna cikin ni'ima a kabari suna cikin ni'ima can lahira ma suna cikin ni'ima fajiri yana cikin azaba a nan duniya yana cikin matsatsi a kabari yana cikin azaba a wacce lahira mu zaba wa kanmu ba zaɓe na farko ko ya fito wannan duniya duk abin da zai dawo a eh, raba ka da bauta Allah ya kice shi ka yaro ka kama bauta Allah ba duk wanda zama da shi a kaga kama gaban kanka ka lafiya في الدور الثلاثة كذلك أعني إن في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم ما هو إيماني دقاء على الله صنع سكين الإمام على ما هو قول كي ولا صنع سكين عذابا وهل النعيم إلا نعيم القلب والله دعني إيمان إيمان إيمان ذو شباب وهل العذاب با وني عذاب وني بني عذاب إلا عذاب القلب وأي عذاب أشد جماعة وني عذاب أنا يفت أنني من الخوف إذا نقول ها وني في الأرض wacce عذاب ce ta fi tsoro عذاب azaba ce ta fi hasan ba a yana gaba shi ne ka taɓa nauyi sai galo lokacin ya gana bai yi ba walham wala hasan wanne bakin azaba ce ta fi bakin ciki abun da ya kamata ka samu ba ka samu ba wa bil istadari da matsatsin zuciya wa ke anillahi wacce azaba ce ta fi barin Allah Wa dada al'asirasi wacce azaba ce tafi bari aiki wata allo ta hidata ya yi azaba ce tafi mutum ya kama wani illa ta je gidan bukaka ga taku wancan ta yi aiki da yanka ya yi daga Allah bai kulli waɗi min hushe uba ya zama kowanne na da rashin wa kullu shaiɗi. ta'allaka bihi duk abun da ya kama a ahabbahu min lahi, wallahi fa innahu yasumuhu su al'azabi duk abun da ka kama an ba Allah ne wala azabta da kai zai in ka dakata mace azaba za ta yi ma in ka dakata dukiya azaba za ta yi ma in ka dakata mulki azaba zai maka in ka dakata menene jama'a kake nema jama'a nan azabtar da ka zaka nemo su biyu ka su cutar da kai amma lafiyanka lafiya kama Allah wanda ita bai yi ce to kara gaba ni ka banni in yi ba zai yi ba sai ba za ka bauta Allah ba ba za ka banni bauta Allah ba wannan ba zai yi ba a nan za mu yi wace za mu yi in ka ce ba za ka bauta Allah ba jiye je kawun ka in ka ce za ka bauta Allah ba za mu yi ko zan ka yi akwai aikin da za ka yi yaya kuka gani wannan ita ce mafita jama'a ka kama Allah duk wani mutum da kamar ya duniya na Allah bai tsira na makomai bai makomai komai ya mallaka kowane tudu shi take yana fata ma lokaci ne kama Allah ne da kanka fa kullu man ahabba shay'an ghayra Allah udhiba bihi salasa marat ha ya zo duk mutumin da ya kama wani abu duk wanda a habba a ya so wani abu ya sa shi a zuciyarsa ghairar lahi in dai ba Allah ne ba to malam ba bihi za a yi masa azaba da wannan abu salasa ne. sau uku fi hadhihi dar zai azabtu da wannan abin da yake so a nan gidan huwa yu'azzabu bihi qabla husulihi za a yi masa azaba da abun kafin ya zo qabla husulihi kafin abun da ya zo sai an masa azaba da abun eh yanzu mai neman mulki a Najeriya bai cikin azaba eh? yanzu yanzu tika tika nan da suka fito ko wannan na nema wannan na nema kowa yanzu a haukata yake ba me ya san su ma a haukata yake wani zai kada wani sai ku kana bauta nan ba mun ba sai gidan ka daya shugaban ka daya Allahu akbar manzon ka guda yayin shi wani abu zai dame ka amma waɗansa yanzu idan menene lissafinsu ya yi dubu to a birkice ke ba wanda ke daidai don sabai a zafi a huso da shi hatta ya hasala har ya samu abu duniya ko mai aka ce samun ɗan ƙafo ne hm? Hm? samun duniya tsatsafo to kuma dai ne dai a eh, yin inda zai ba samun duniya ba ko ta ako ta ba sama da goma suna kallon ka ka ruga da gudu wani wani gudun ya faɗi kafa wani ya sauka da ganin a tashi nan tashi yayya ga shi ka gudu ka gudu ka gudu suna jika eh su kwace ai ba suna bin ka a guje kana rike da shi samun duniya dan zafo. ka rasa inda zaka ba maka shi to an je an samu to yanzu in ka samu mulki a ina za ka zauna ana fashe ne share-share ɗakin da za ka zama sai ka wanke in ku ba haka ba kafin nan sun haɗa mahaɗo masu wata dole a cire AC a cire katifa a cire kafin a cire wani a canza windo a canza rashi a canza komai in ba in ba ba an samu wani abu da zai kashe kawuri ina dakin kana kwanci a kwarin kunya mulkin umar radiyallahu anhu in ya fita a wadda a hantsin nan bai maki bai zama rai jingina gindin kargo ibaccinsa ka shi tafi inda zai je wannan ko a ce maka sai da aka ce kana ma neman ta kanta gaba ɗaya an turo ka gaba hatta ya sura har abun da fa'iza hasala ujiba mihi in ko abun ya samu a yi masa azaba da abu hala husulihi ni ka bani ba ni ka bani ba ni na sa kai kaza ni na dafa maka kaza ni na yi kaza ni na yi kaza bil da tsoro min halalihi hatta ai abun tsoron ba mai neman ka kaɗai ba mai sun ce shi mai kwace wannan abun shi ne matsalar bayan za ku da ya wuce ce gashi ka gama ka zana kowa yi ta hira ka kafa kowa ta bai kowa ka kwanan ka takwas kana yamma ka kafa ya kafa kawai kenan ko ba ƙara ba tun da ka kafa za mu zo mu gyara wallahi ka kafa ido da ido shi ma ce na koko to ba mu ba mu mushin mu dai ku ɗauka wani in yi jirgin ɗaukan mushin nan bai samu da ke bai ya kwala ma duka ga wanda suke haƙe da kai lokacin da kake rike da mushe ba ka san da mu ba amma ga inda za ka koma ba dai ka dawo gida ba ka tafi can wanda kai musu aiki ka koma wurin su ce, da ka ɗauko motion ka ba gudu ka za ka tafi ba to da maka nema ba fa da bautan Allah kake nema aka ka dawo wurin mu nan ka dawo wurin mu ka yi hakuri da abin da muke da shi ka zauna nan ka ci gaba da bautan Allah ka tun da muna farin Allah zai saukan mana da albarka ta dalilin bautan nan haka kai duniya ba ta yi ba ba wani duniya ya fara. فإذا حصل قدم به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته دقوة وصا والتنقيس دا دم الملي ولا مري دومين ستيارنا يا سوتا ليوا كان توقع دنيا ستيارين يا سوتا ليكو يراني yanzu kusan ma duniya kanta ma a rami take a rami za ka je ka karɓo ta talle kuwa karɓo wattanki da alaihi da wahala watansa wa anwa'u min al'azabi zai yi duniya fi hadhihi al-ma'awa mu'aradati aw inna mu'aradudi fa idza salabahu in aka kusunce shi a kwaci tabba alaihi azabuhu kaga samu kafin ka ce samu da wuya mai neman kansa da wuya in an samu abin tsiya in ya tashi tafiya kuma daga hannun ka nan ma tsiya faɗi maganan ka eh? na kadu tauri wahala abu in kana hudu ba su kan wuri ne tauri ba ne karya garma ka tattake ka fara garma ta tsalle in ka san ka kaɗi ba ta ba تأكيد عندما كان فإذا طلبه اشتد عليه اشتد عليه عذابه فهذه ثلاث أنواع من العذاب في هذه الدار ها؟ شنو ما هو فتو لا يعني قد بيدك شيء سمو ما هو معارضاته حتى تبين لك كي ولنا جيم هاوش انت هو sai har ga ga aha a gaba na koyar da suke arziki tambaya na in sai an ce kai ka abin da za ka tambaya kana gwamna kaza kaza kaza mu'arada <laughs> idan zo ya ayi sanda yi ko ai wannan abin ke bangaren ku ne hmm. duniya ce samu ne eh samu haka nan ne gaskiya ne ka ɗauko shi can irin yadda muka raja muka yi abin nan to ko da nan duniyan kaɗan ɗin ɗan kaɗan ne kana neman aiki jari kake nema idan kana neman jari ya ka gama riba idan ka samu jari yaya jarabar. in jarin ya so tale yaya yake idan kana neman aiki yaya masifa idan ka samu aikin yaya jaraba idan aka karɓe aikin ko ka ba aikin yaya mayatar tana nan inda take in dabbobi kake nema ba ka samu ba kana ta nema yadda za ka samu ka same su ga yadda abu ya zama sun ƙare ga yadda abu ya zama maka amma ba alheri irin bautan Allah neman sa ba wahala idan ka same shi nutsuwa kan nutsuwa a nan da za ka mutu lahira kuma lafiya lafiya malam za a yi nadama sai Allah ta gobe wannan hikima ma'anan gobe nan za mu kwana kuma gobe ma kuma haka wacce gobe doguwa